rahimi idan ba ke kashi na 39. An gabatar da sallar idi lafiya kowa na farin ciki ana ta gaisawa tare da yi wa juna fatan ganin shekara mai zuwa. 'yan Bashir ya rungume mai martaba ya ce barka da sallah one and in million spazers Barka dai auta. Umar kan ya gaida mai martaba yana cewa yanzu mai martaba wannan katon ne auta. mai martaba ya murmushi yana rike hannun bashir ya ce eh to kusan haka amma ba ni da wani auta sama da mabashir shine karami kaf masarauta suka yi dariya kusan taron motar ya da su umar da mai martaba suka yi fakin a harabar gidan cike da natsuwa da kabewar nan tashi ya fito daga cikin bayan motar halisa ma ta fito ya kalli mai martaba wanda shi ma ya fito ya shake nufe shi tare da yi masa gaisuwar larabawa ya rungume mai martaba ya ce takabbalan lahu minna wa minka idil mubarak alaina wa alaika mai martaba ya ce barka da shan ruwa babban mu fatan mun yi ibada karɓaɓɓiya ya ce amin umar kan ya durƙusa har ƙasa ya ce barka da sallah yali ya jinjina kai yana dafa kan umar kan ya ce mun yi sallah lafiya umar umar kan ya ce alhamdulillahi gaba ɗaya suka nufi cikin gidan daman na halisa ta shige saboda ganin albashir da ke ta binta da idanu babu kowa a bayan falo sai kayan abinci da aka kera saman dining room kai tsaye ya shek bedroom ɗin umar yanufa ya shiga sa ɗauke da sallama a tsaye same ta hannunta rike da gorar zamzam tana sha halisa kuma na kwance ta rufe ido kamar mai bacci. kallo ɗaya yi mata ya san idanunta biyu ya daɗe yana tunanin abin da zai ce a tausashe ya ce tashi ki da mai martaba ta san da ita yake kuma baya magana biyu ta mike tana kai kaɗa jiki ta fita kanta ƙasa tana fita da sassafa ya shage nufi wajen umar ta ajiye godar zamzam ɗin da sauri tana sakin murmushi yana zuwa ya shige jikinta ya rungume umbar sosai yana sakin tagwayen ajiyar zuciya ta rungume shi tana faɗin ba baka girma ne ardo yan raina ka tun tana zakan goyo kake abu ɗaya kalli yadda girma kalli yadda ya girma kalli yadda ka girma i want my ardo to become a big man ya murmushi wanda da saba ganin shakar kamin lalliyar kamilalliyar fuskarsa idan suna tare ummul ya faɗa a tausashe kaga cikani kafin baki abin magana ta zo yanzu ma sha tambayoyi ya sumbaci goshinta tare da sakin da ya nemi waje ya zauna wata da dabino ya ce bayan ya zauna ta ɗauki ruwan mai sauƙi sanyi tare da dabino a juwa ta bashi ya rufe ido lokacin da zaƙin haɗi da garɗin dabino ya ratsa cikin kunnensa ya ci sosai yana ɗan kada kafa duk abin da yake tana kallonsa bayan ya gama ta ce menene mafita ka yi wa zarar laifi kuma ka bar ta ita ɗaya bai ce komai ba ta san ba zai ce din ba kuma na ji kamar ka ce ba ta jin daɗi sai a lokacin ya ware idanu akan umar yana miƙewa ya tsaye ce o oh, karya ya fito mata ko a ciki za a yi mata aiki umar ta ce wayo allah sarki haka wata friend ɗina ta taɓa tsintar kanta ciki abin tausayi kai ka ɗauka tsohon ciki ne ya hau haihuwa yau ko gobe cikin ikon allah kuma aka yi mata aiki ban sani ba kam da na yi mata sani ya kamata ka je gare ta bai tanka ta ba kuma bata san yanayin fuskar shi ba da za ta iya fahimtar kurman bakin nasa lokacin da halisa ta fita idanun bashir ya sauka kan da zuciyarsa ta kyakkyawan bugawa bai taba ganin muguwar kamar da suke ba sai yanzu kamar har ta ɓaci ta watsa masa rara ya ɗauke kai yana jin zafin ta tare da jin burinsa ya kusa cika cikin sakin fuska ta durƙusa wajen ƙafafuwan mai martaba ta ce barka da sallah mai martaba ya yi murmushi yana jin da har ransa ya ce yawa matar malam da ta abba hakimi ta kumbura fuska ta ce ni abba na kawai da ke so kuma shi kaɗai ne mijina allah ba na son kowa bayan shi mai martaba ya ce a lallai bari ya shake zo na ji abin da yake miki har ya sace zuciyarki haka ya sai zuciyarki haka ita ba ta tare numfashin bai ba ta ce rai da numfashi ne kawai bai ban ba bayan wannan ya bani komai iye allah ya kawo ranar da ya shek zai ce haka a kanki mu dai ajiye haka mu dai ajiya muka bashi ta ce ajiyar mai kuma mai rawani ya ce abu mai mahimmanci mara rawani da gangan mai martaba yake jan da hira hakan daɗi yake masa ta zaga ta zage suna ta hira wani abu idan ta faɗa sai ya yi saurin kallon ta wani abun kuma ya yi murmushi kawai ya ne ya fito yana gyara zama alkyabbar jikinsa umbul a bayan sai suka ƙara su falon ta ce ga abincin ta saman dinin suka miƙe baki ɗaya mai martaba yana ta sanya tambaya shi game da umbul ɗin amma ya kasa el bashir daman ba wani shiga sabgar mutane yake ba suka nufi dinin ɗin gashi kuma ya nufi yana faɗin anit kofi coffee umbul ta ce halisa zo ki miƙa masa bata san mene ya faru ba amma fushi take da abbar nata haka kurum ta miƙe tana kumbure kumbure umar na lura da ita ta yi mata banza kofi mai zafi ta haɗa masa amuk tare da ƙaramin kofi albashir ya bita da ido a lokacin da ta zo hawa australia wani abu na faɗo masa a rai a hankali ya tura ƙofar cikin siririyar muryarta a hankali ta tura ƙofar cikin siririyar muryarta ba kowa a falon saman nashi ta yi saurin ajiyewa tire ɗin za ta juya ta ji an riƙe hannunta ko ba a faɗa ba ta san shi ne don ta nuna bata gane ta gane ba ta buɗe baki za ta saki ihu ya yi saurin ɗora tafin hannunsa a kan bakin ya dawo da ita baya tare da juyawa da ita suka fuskanci juna su ta haɗe fuska tare da yin kicin kicin da rai ya shirya ya rike kurku da hannu ɗaya me ya sa ya samu yar fillo kai masa shiru tana ɗauke kai ya mace ta tare da sunkutar ta ya manne ta da jikinsa ya ce bibin abban rigima dai ta kalle shi da kyau jin ya furta bibi amma sai ta shiru har ya shiga haɗaɗɗen bedroom ɗinsa ka ƙin ajiye ta yi da ƙafa ya tura ƙofar yana barzaki ta dire ta ta ce umar na jira na fa ya ware manyan gajiyayyen idanunsa irin what exactly wrong with her ɗin nan ya shiru kawai tare da cire alkabba ya cire rawanin kansa duk tana tsaye da ƙi kallonsa saboda gabanta da ke faduwa ta rage daga shi sai trousers a karo da farko ke da gaban a karo na farko da a gaban ya mace domin ko singlet babu a jikinsa su ma ce ko ta ina lau saman fatarsa ya mika mata hannu tare da cazo kiji ta makale ka faɗa ta ce kofi ɗinka ya kame fuska yana kallon ta ya ce ba na so jikinta ya sanyi ta ce please you have to drink or eat something da ɗumbin mamaki ya dube ta da kyau da bakin turanci sai kawai ya miƙe tsaye ta yi saurin rufe idanunta jikinta rawa ba ta taɓa ganin su ganinsa so eh, sexy haka ba jikinsa duk a murɗe yake gashi trousers ɗin iya last her heart was pounding because of this of his brace on her neck on her neck she was completely confused and wanted to run away ya gane rufinta don haka ya saka hannu ya ja wata yana faɗin al'amarin mace sai addu'a kamata ya kamata idan ban ci darajar igiyoyi ba na ci ta furfura talaji ya jiyo ta gabansa hannunsa ƙirjinta yana ɓalla fotar da a baya lokacin da ya gama dai saurin riƙe hannunsa a rarrabe ta ce a abba ya girgiza kai kawai kamar ba sai magana ba sai ce ni dai ba mijin nobels ba ne don haka nutsu ta bude ido ta ce amma ai kana da kyau bai kalle ta ba ya sutale riga tare da yin cilli da ita ba ta saka wasu illas ba sai wani palazzo pal ya duwa wuya iya haduwa ya hadu you can never go run with a fire of palazzo pant as they are very fashionable daga palazzo sai white padded bra mai butterfly a tsakiyarta ta shaf dinta ya bayyana ya shak idanunsa ya ce ya sake ya sake ta yana juyawa tare da danna wani waje hasken bedroom ɗin ya ya fi naɗa zu ya tsaya jikin bango yana harda hannayensa a keji ya shiga ƙari mata kallo from head to toe she looks so sexy and damn cute za ta ɗauki a bayar ya ce no ajiye a bayar nan ta barere ce ta ce abba na zo na zauna ba sutura ya share maganar da ya ƙara so inda take har lokacin yana kare mata kallo 'yan raino dai da gaske ta girma akwai iya yi dai cikin akwai iya yi dai cikin suturar mace ita wannan ba a cire ta ya nuna bra ɗin jikinta kunya ta kama ta ta ce kai abba ni kunya nake ji ya kasa magana sai jawo da da ya jikinsa na kyan jikinsa ya bar waje guda wanda ya haifar wa da halisa wani irin shock sai alhamdulillah ta furta alhamdulillah ya ja ta har gefen gado ya zauna tare da zaunar da ita saman cinyoyinsa ya zagaye hannuwansa a ƙasar ƙirjinta ya ɗora kansa shoulder ɗinta suka shiru suna jin ɗumin juna sun jima yana murza tsakiyar ƙirjinta kafin ya zama fuskarsa zuwa bayanta ya shiga koga mata hanci ya ce wace dada ta kalle shi da sauri tana juyawa baki ɗaya suka fuskanci juna ta ce ta kalle shi da sauri tana juyawa baki ɗaya suka fuskanci juna ta ce baba ta ce ita Dada ta ce, baba ta ce ita ta haife ni kuma ta haifi shatu da hamayabi. Ya jinjina ka ya ce Allah ya ji kanshi ta ce ka san shi ne? Ya tura baki ɗaya fuskarsa kirjinta yana sauke numfashi a hankali ya shiga on hokin. na ɗin jikinta yana gamawa ya yi cilli da ita ya ƙanƙame ta ƙanƙame shi ya sauka numfashi tare da jan tuba ta rufe su baki ɗaya please abba kada ka ƙara baffi ya shafa kanta yana kwantar da ita saman jikinsa ya ce barci za mu yi ba zan yi ba ta jinjina masa kai sai wajen la'asar ya shige farka yana rungumo abu yana rungume abu a ya ji filo ashe ta gudu ya girgiza kai kawai yana shiga banɗaki ƙamshin turaren roja ya cika flat falon wanda ya tabbatar musu ya shek ɗin ya fito cikin rashin fahimta yake bin su mai martaba da kallo ganin su shirya ga halisa da ke jikin umar tana ta kuka kamar ranta zai fita sai trolley bag din da kayanta ke ciki ya gyara man zaman jallabiyar jikinsa bai bar ta ya ce aliyu dama kai nake jira jirgi yana ta jira na kuma ban san ban san tashin ka saboda muhimmancin barcin naka yana balla diamond rolex ɗinsa ya ce fatan dai lafiya ya tambayi ya tambaya idanunsa kan halisa mai martaba ya ce alkawarin abban ka hakimi zan cika na tafiya da ita dan faɗaya ya shige ta kallon mai martaba ya ce za mu zo tare ko na riga na yi alkawari ba na jin zan saba dole na je da ita kai ma sauƙi ne gare ka ya shige kalli umar ta jinjina masa kai ko ba faɗa ba a wannan karin ya shige ya shiga damuwa ya yi gaba yana cewa allah ya kiyaye ko halisar bai kalla inda take ba kan yake kawai tana sanata tana sane ta amince za ta bi su zafin jin ya fi jin zafin tafiye da mai martaba ɗin umar ta dinga rarar hal umar ta dinga lallashin halisa ta ce tare za su tafi ita ma za ta je ta gidansu aka bar gida daga umar kansa ya shek da ya tafi masallaci tun safe da ya kira numban zara ya ji a kashe bai sake nema ba jirgin su mai martaba ya daga da el bashir umar sai halisa wacce gaba ɗaya zuciyarta na saudiya gangar jikinta kawai ke cikin jirgin har suka isa airport ɗin da ke nan garin kano halisa ba ta bar kuka ba mai martaba ya shiga motar abba hakimi ɗaya da ya zo ɗaukarsa umar da halisa na baya el bashir na direbin motar wanda ya karba a airport ɗin sun yi nisa ya ɗauke hanya ya shiga nausawa cikin daji sosai umar da halisa dai da idanu suke bansa tun da basu san hanya ba ya yi fakin gaban wani gida fuska ba walwala ya ce ke fito tsoro ya kama halisa ta ce na je ina ai ba gidan maza ba ne na umar dai na zaune tana murmushi ba tare da ta ce komai ba ya saka hannu ya fusgo halisa da ƙarfin gaske ta fasa ihu me na yi maka dama na san kai a babu allah a cikin ranka tun da ka nemi kashe abbana yar bashir ya ce abban naki macuci a zalimi mayaudari wanda ka ya kassara rayuwa ta ya lalata mana farin ciki na ya mayar da ni abin tausayi cikin yan uwana har shi ne. har shi kike jin tausayi cikin kuka ta ce ƙarya kake maduba ba mugu ba ne kai ne azzalumi wanda ka nemi kashe shi yar bashir ya zaro bindiga ya ce yanzu kuma ke zan kashe tun da ke ce rayuwarsa ba zai iya rayuwa babu ki ba idan na kashe ki na san zai mutu yayin da ya kasa jure rashin ki halisa ta kalli ummul wacce take tsaye jikin mota ko a jikinsa sai waya ma da take dannawa tana dan wakar ta ummul kina jin me yake cewa zai kashe ni akan idaninki Albashir ya saki dariya ya ce wai wai wannan kike tunanin za ta kubutar da ke waye ba da shawarar a bawa ya shek waye ya ba da shawara a bawa ya shek poison waye ya shaida mini ke ce raunin ya shek waye ke mini aiki gidan ya shek you have no idea about it ki numfashi na karshe albashir na shirin sakar wahalarsa bindiga ya za an ɗora masa bindiga a kansa ya jiya da soriyar idanu biyu da umar da ke tsaye idanunta rike da bindiga ta zare a bayar jikinta kayan 'yan sanda ya bayyana a jikinta ya kalle ta ce asp eh, ummul kairi ni ubangidanki ne ubangidanki kike daga wa bindiga mamakin yadda ta dora maka bindiga a ka kake yi ko igp albashir ya kasa magana sai kallon asp ummul kairi yake mamakin yadda ta juya reshe zuwa muja yake me hakan yake nufi asp ni shugabanki ne kike saka wa bindiga a kai forward reason yalbashir ya faɗa yana gyara tsewarsa umar ta ce oh you are so full yalbashir ahmad nuran sarki you lose completely lose yalbashir ya ja numfashi fargaba da mamaki sauyawar al'amarin lokaci guda ya shige shi ba haka muka da ke ba kin je gidan yashik domin kawo min information na abin da yake faruwa a can ya girgiza kai launinsa na sauyawa ya ce wa asp umulkairi ke na faɗawa abin da ya shake aikata mini na yarda da ke kika amince na amince miki domin me zaki ci amanata kai me zaki hana da kashe halisa bayan da ke maka haɗa plan ɗin zan kashe ta umul ta ƙara gyara tsewa still tana riƙe da bindiga ta cewa right albashir ahmad nuran sarki kai kuskuren saurin yarda da news out now me kana tunanin zan zuba idanu ka kassara ni ka kassara zuciyata mene haɗin kashe halisa da zuciyarki Chor el bashir na roma ɗa kashi na gaba